ka gani wato idan mutane sun zanna ba su da abin yi sai ka ga suna neman maimako a faɗawa mutane a nemi zaman lafiya sai suna neman kuma su ingiza mutane faɗan ɗin maimako ya ƙare sai kuma suna nema ingiza mutane a ci gaba da rashin zaman lafiya eh, mu a taraba idan yau an ce mumuye da fulani suna fada menene ya kawo magana na duniya ciki an ce mumuye ne da fulani sun samu tashi hankali suna fada mutane kuma sun je suna magana cewa ana magana addini ne an ce a kirista su yi defending kansu a gwamna ya ce kirista to maganan gwamna ya ce kirista su yi defending kansu ne ko magana mumuye da fulani suna faɗa menene ya haɗa magana yanzu akwai wani mutum da za ka gan shi shi kenan shi din nan don magana addini zai bar neman abincinsa ya shiga yaƙi ne taraba state state ne na kirista state ne na musulmai dole a zaman tare ba abin da za a yi a tsakanin wannan kai koma wanda bai da addini dole ya zanna a taraba ya ci hakkin gwamnati idan gwamna zai zo yana taɓa kashe kuɗi akan maganan zaman lafiya shi maimako kuɗin nan gwamna yana so ya ɗauki kuɗin nan ya je ya yi aiki shikenan kai kana so ya je ya ɗauki kuɗin nan ya yi ta kashewa a kan a yi zaman lafiya kuma da sai mutane za su dawo su ce a gwamna yana so a yi fada wani sarki ne yake so ya mulki mutane amma yana so a yi fada ai babu yanzu an ce sanu ya yi barna misali sanu ya je ya yi ma yi barna na mumu ya je ya ɗauki doka a hannunsa bafulatani ya ɗauki doka a hannunsa gwamna kuma yana kashe kuɗi domin su yi zaman lafiya kai kuma baka san hawa ba baka san gangara ba ka je kawai kana ce magana addini babu mummuyawa musulmai ne akwai kai akwai pastor ja'e ba fulatani ne pastor ne pastor ja'e ba fulatani ne amma pastor ne kan bororo ne ma ba irin fulani gari ne ba bororon daji ne amma shi pastor ne ga shi na a nan a ɗana can to an ce maka mumuye da fulani suna fada kai ka bar magana mumuye da fulani ka je ka kawo magana addini ka ce magana addini ba su ne masu da fitina ba magana addini daban maganan kabilanci daban magana wane ya saci kayan wane daban to gwamna yana da haƙƙi ko kiyashi yana da haƙƙi kada kashe ko kiyashi a tara ba don haka yau ina faɗa muku ya kai kwana uku gwamna baya bacci akan maganan lauda da da da da da maganar rikiman da fulani nan yanzu haka maganan da muke yi yana na kashin bila tsakanin tibi da da da fulani da da jukunawa to amma mutum ka zanna kawai ka ce mutumin da yake da shekara sittin da wani abu mutumin kuma yana da addininsa ya ce shi yana shi ne kuma shugaba shi ne an ba shi hakkin mutane amma ku ce wai mutum ya zanna ya ce maka yana so a yi fara. akwai adalci a cikin wannan magana akwai gaskiya cikin wannan magana menene ya sa mutane ba za mu taimakawa gwamnati ba mu tabbatar cewa an samu zaman lafiya yanzu yan uwan fulani suna nan up and down ya za ya samu zaman lafiya yan uwan mumuyawa suna nan up and down ya za a yi sa samu zaman lafiya kayan da kake mutumin banza baka sa abin da kake yi ba kai kuma kana magana addini magana nan kuma magana shanu ya bata gonar mumuye an samu misunderstanding ko kuma mumuye ya saukani fulani an samu misunderstanding kai kuma ka zo kana magana addini a ciki don haka ni na gani mutane ba su yi ma gwamnati adalci kuma ya kamata mutane a ringa wa gwamnati adalci menene adalcin din idan za ka faɗi abu a kan gwamnati ka faɗi haƙiƙa abin da gwamnati suke yi ba daidai ba sai gwamnati ta yi gera amma kar ka zanna kawai ka yi son rayinka ka faɗi abin da kake so don mutane su ɗauka wannan ba daidai ba ne yanzu haka maganar da nake maka dibiti gavna da security ga baki ɗaya yau kwana biyu su jela su dawo su jela su dawo su kawo wannan group na yeti Allah jiya an zanna da su ana zama da group na na mumuyawa dipiti gamna yana handling abubuwan domin shi gamna ya tafi abin nan na eh, eh, kashin bilan nan can ma maganar peace ne ake yi so yanzu haka dibiti gamna yana handling wannan peace process in kuna so ma ku je wajen shi zai kara muku bayani inda inda ake ciki batun peace process din kuma ina gani in allah yadda za a samu nasara mm. shawara na shine don allah mutane su bar jita-jita su bar maganan da baka sani ba allah da kanshi ya ce duk maganan da za ka yi kuma akan baka sani ba za ka yi kir'etin magana ne kawai domin ko ka ɓata wani to allah ba zai barka ba ka tabbatar abin da kake faɗa nan allah ya ce ka tabbatar da me kake faɗa kuma abin menene gaskiyan abin amma mutane baka san tabbacin abu ba ka je kawai kana kireti abin da domin ka tada hankalin mutane ana magana mu me yi fada da fulani ka zo kana magana kirista da musulmi menene hada wannan don haka don allah ina kira mutanen taraba zaman lafiya ya zama mana tilas ya zama mana tilas zaman lafiyan nan mu neme shi kamar yadda muke neman shigan aljanna domin idan mun samu zaman lafiyan nan komai za mu iya samu amma yanzu wannan na gudu nan ba lafiya wannan na gudu nan ba lafiya ko gwamnatin ma ina za gwamnatin ma ta zanna ne gwamnatin ma ba ta zanna ba belle ma ta kawo muku eh, cin gaba don haka roƙo na nan shine don allah mu nemi zaman lafiya mutane kuma kowa ya yi hakuri idan an yi maka laifi in ba ka yi hakuri ba ka ce za ka ɗauki doka a hannunka ba za a samu zaman lafiya ba hukumar nan tana nan domin mutum ya tsokane ka kaje ka faɗa ma hukuma amma mutum ka ce kai in an tsokane ka za ka rama da sanda za ka rama da bindiga ai ba zai yiwu ba so ina nema na kiran kan mutanen taraba don allah mu ba gwamnatin haɗin kai mu samu kuma zaman lafiya